بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم ابراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ان شاء الله تعالى في لبرغن بكراتين من لتافي عمدة الاكان يا الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله يا نكيم babu ta'azira babu ne gaga ya cinye ladabi wani a yaza ladabi ke ta'azira gai a ta'adibo bai wuce man shigan ina kwa gani bai ta'aziri shari'a musulunci wani gai gagan annazawun bai wunana da haddi ƙur'anu bai sunna yana misali egefin ibe haddi kazafi ibe haddi e cinda ibe haddi to ya e tun doro dina shari'a bebe haddi e ya ti bayana na zama ya titin wucin ya yi gan a ta'azir misali ya zo magin zagi yin gawa laiwu haddiya sai dai ya cinda lutsu buga ibe haddi to ya zo lezaye tun zagi zagigwa ta'azira jin etun doro dina shari'a bega etun laifi na goye tene amma shari'a ga ji jibi na dana ita haddi ba to mataki ne waga izo shula ba ga wani iki yan enwuna kya gwaza nan yi ba ne na lawa ya tun na lobe ana da wucin amma ya tuyo na ajiya fito izo shi cina izo ci ya cale zai lotun irin na daga na yi da dalili kur'ano bai sunna yana amma ya tuyo na shari'a na gwana kya gozan na yau na lau biciya tun na wayi uji biyana to amma ibn taymiya rahimahullah ga kan da ci tazira ji dazan da rai geza ya e zo tsatulu na itudedi amma le ga ga zan na lugwa da tun na fasadi mu ci kuma dimbe shi to ga ja wuza eti tazira kan da ci ke misali yan bidiya shi ne ga ga zanne lugo be akida de de nawa gami ba ne wa be gi musulmi jin wa be akida musulmi ji lalace a ade man na jawuna eti ta'zira ya al-husayn al-allaj a ce ga halidu al-qasra gole mutu zuma zuzun ga ijadu binu dirama wai ba akida de na mu gami ba na a ce ga mun iri zai zai wa ji siri ji filiyo da na gaza na ide ta ziri bayan a zalle zuzzobe wa kuwa zuzo iri kin durewa sun kin cije za bai hukuma musulunci da na gaza irin na ide fata a ga alama ki na gafe egban wuya zawon giga fuke shan na ya caka tun ba ku bayi nan wuya disiyan kwako bai shi tun ce tu a rata bai gute ci A abi burda ani'u ani bin niyar albalawi al'ansari abu burda na sun nawaye ani'u nan e igiyan niyar albalawi al'ansari madina ce sunafuyi albalawi kin do yi masallacin do ci so ba jami'i ya masallacin balawi na to ko da na wuce gai ko wallahi alam to na dai kafa jami'a wuce ji ya furo na ji watun afiya bejinina ga so ci yadu ya sahaba wuce kunna annahu samiya rasulallahi sallallahu alaihi wasallam sahaba mu ci kunna wona tucin su ko sallallahu alaihi wasallam ga la yujladu fawqa asharati aswat eji musulmi bulala agu guwaga en nazan jin bulala agu guwaga illa fi haddin min hududillah sai dai wayi doka na tsoci bebe ina ke dokan ya ci dana azani ya to zani fajidu kulla wahidi min huma ya tajalda nola ya shi tun aga ya zafi da wani shi ne bai ni waga na giyun shi da ba lobe yi miyo daga na shirya ya daji ga wagribu hunna amma na bai ga wagaga gaira mubarrihin ga yi na yi ba dauci nama yi ba nama to a tun zandoro wadda gaben ya giwoyo imiyoyo ya giwoyo a gawa gadiya bulala ko sangi agun goma kin dogari je na zaun emiya sarauta jaudana ga tun iyaka nama na gai shari'a ya musulunci na gai shari'a musulunci kuku yo zandoro dina ga daga na shi de kagboyen wuna wuna wanda ga guwan na gama na gai katon ciko na hadisi ne na. sai babul aiman wa nuzur babu ne ba za yi tiyan kutijo gani bai yi mice na emice nga igaga etuna sokola jikpakata tiza bwana ezu shishi wula wulu jikpakuwa titatu shishi na ga mai gami fiya zunguta mai mijiniya mai niyala ga mai fiya zunguta ko mai adazan loba kaza gai ga nazuro da mini ya tunci kona hadisi began abeke wujigajen ajali umami ce tiya zunye nazuro to annabi sallallahu alaihi wasallam ga zagi na begbi ga ganin nan wuya tsu mace mi gawa fi azu ita na annabi gato ashishalla da gani bai alikawali yin nawani amma man shiga ina ne zabe a su ba ta yazo yin ramadan ta tubu kawo dai jimi wuce wale yin ramadan yi kai nazaro mai kai to man shi gwa man shi yana dazan san tubu na ga gaga a fiya zunga ya zanna fara a ci a jiyu daga dukiya ya gungu ko za su bata zun ta tubu to ganci ma fuska ta yi bata ya zun na ngun musulmi sun mutu misali zai bata zun ya baci ta tubu nan musamman ya je wuta mu ciko ya ga dazun wuro bata lugu daya ya ya bacin na ga sai na ya loro na iya loro zo ce gumi a feji a gaza na ba ta yanzu ta na adena lamini kaya gunjo agi kini gibayan azon boda ibuna gwa kuma nji ga nji zeji yiwuna nji azu ya sha dukiya ce ga lamini ya a tare kaya gunbo ci agi kini kini gibo amma zai azun ya baci ta ci yana kwalu ji damuwa befifi ya aroro dabe ga wale ga woro wa woro a ce ga wafi to azun wurin na na gada dana ga wafi bai jama'i musulmi shi yau wurin na gai zo jan batan na na tati na amma ina nan azun wuri ya zo ajali gan wudana to alin noman jigan a ga ka fara jiyu e ciki bo e tiyan arziki ubo a yayin gi ya azun ya fondoro a ya zagwa gbagi ne gigan da ni su sa'i ke shekafa kwano gafi na da wani sa'i ni kusan mbe kwanu ni ga wajen shigan duca kijan ebo yin na ko ya zo ni zo ar ramadan wuro da bi mun be uzirin duci yana amma uzuri ta tiwo uzuri ta tiwo ramadan a zo amula daga jeligan udana a ga alin na zannan alayin daura mini gumba ebe ne webe uziri zai da uziri ana ce a ga alayin mini a zaki gumba kin gi bayan ba ta zunna na bu amma man shiga gwa ko man je na ta tuba na kawai dai azun ya nazura e fi azun ga ya za kin do ne za a so a gaba ta sallata tubo ajin ga mana a ce a ga to azun yau na ga gwa ko man ta tubo sai dai ba tun waje wani wale dalili bai ci mu ke wajen ajiya zaune kuma su kuyi da rayu su kuri allowa a jinyo amma bai sharafi dai za jinyo na mutu rufe za jiliyani na kendo na bayani bai tiyan shuburma ni hadisi na ba zai tiyan ajubo na annabi sallallahu alaihi wasallam wai ba zai tiyan alamar yan kuti jawagan bi emice hadisi abdurrahman ya giyan samra radiyallahu anhu qal qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ga gan bi sahabi ne ga abdurrahman ya giyan samra ne ga la tas'al al imarata fa innaka in u'titaha am mas'alatin wakilta ilaiha ga zodobba tishima ekpoma irikin do hali halin yanki bu kwamishina jili ogan bai minista ji rana annabi gangan bai sahaba wuce kunne ga gajin ma ga dawa ko zama ebo kibo abe ya ga ikola yawo an masalatin etin wana wada wuna ciga togo daga nawa gawai wakpo kazana wakilta ilaiha so ciga eguwa shan abu ga al'amari wuce lafito wọn awo ba da jijin ba wọnyi otita ha amma agabe lapo ya o shishe o shi a cigabe gopo kazan an gairi mas'alatin wadda wawaza o inta alaiha tsoca wo ba ya tubo allahu akbar tsoca cewu wajen jagora dabo wa iza halafta ala yaminin ina lalata hadisi bane da wani. ya wani kitab la'iman bai don bayani na jibe tiya kuti wani na zama yi ga a to tsarin ya ala babu babu shafi ko kitabu kitabu ga yi gan musannafa ta yi gada wani wani gani bai masani da shi littafi hadisu da ya dai masani a mai da kiyo musannafat masani da zaje dazan da ya tiyan tsarin sunan sahaba jo wani bai fuska guta ko alawa cakin da huruful ijayi ya cabe sunna ya sababa na a cabe hadisi ya nasiri na ji cabe an zaina wuce gaiwa gwazo a febe sunna sababa na ji cabe bawi na kan da ci ma adazan da ya musna da je ba sa da ya bai cin sunna ya kabila jo kabila wani ji zai ji fi kabila kan zauna hadisi ja hadisa ja kan ku be kwata a cabe layan kabila kan zaji shi ji. kabila kan zaji ake eh, bebe masani da jibe fuska ta yake yau yankin donin sahaba ji ga shi zolo musulunci na a ga ziji ka musulunci lo disa ji ba ta yi ga ku bebe zo to littafi tsarin umdatul akamun nan da bangaren ya musannafa tija masanif Masani, masanif to yana laman la hadisin na bena ngai bayani na annabi sallallahu alaihi wasallam ya jibe ga wa a alafta ala yamini wa muslimi ga ba kuci shi ala yamin gawaji kaza wallahi tallahi ma ji kaza fara aita ghairaha khaira mina na waje kuti gawaji danin obele ga mm, ndo ci dan wani da alkhairi ga fa kafir an yaminika aka fara jiyakin kutin na wajina aka fara ji Wa lazi uwa khair wa began bekin ya e tuna to da gan gannana misali e tun do ci goya ba mu fele ya gan waje o ci bedde bayatin mm, na to ga mai jira na goya re a to ga ga na kuti jani sai ga N'o dole wani ji faruwa kan do ci e tawani gwaji zumun ga mi da kuti jani ga miji ne dan kaza ko me ji kaza annabi ga ga ba kuti jin nan aka fara jin ya kuti jin kimai kafara yanku tijo fakaffaratuhu mu 'ashrati masakin min awsati ma tut'imuna alikum aw kiswatuhum aw tahriru rakaba da waza guwa yayi gorogodo yayi cide na wato gaga wala ya liyo jigi mujin ya banna mujin ya gwaba ko kwa kin faza go kolu jigwagi nagai kafara to ci ga zalika kafaratu aimanikum idha halaftum wa fadu aimanakum Mun ji fasara wa fadu aimanakum ga ga ga in doro na lawaji kutina karayire te ya gan be kuti je ti zo ko al'amari na Allah zo be kuti shi na da mutum ga kuti shi waje ka fara ma da mutum zuwa biya ya za shaura ga nawa ga waji ga waje kuti tubo da nawa ga mi da jani annabi ya kowa yawai da jika fara wa dautu na tsoyi wa shiga ya gana hadisiyan gwaron hunga abu musa al'ashari a abi musa radiyallahu an qal qala rasulullahi sallallahu inni wallahi in sha allahu la ahlifu ala yaminin fa'ara gaira khaira minha illa ataitu alladhi wa khairun wata halaltuha abu musa soci gunyu be ga ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga inni wallahi insha Allah mi mi shi ba gan be ci ke diuga ba su ku la ahalifu ala yamini ya shi kuti ita alamarin doci ba fa'ara gairaha khaira mina mica bele alamarin da ciye ko ya tun da ciye na gega ina mishi kuti game a jina illa taitul lazi huwa khairun sai dai mai da tun na soja alkhairi gana wata halaltu ha mici ga ka fara jiya na to mishi kuti ti wani Allahu akbar annabi muhammadu ya gagarin sallallahu alaihi wasallam bugo kan doro izali alkhairi na ga alkhairi ne muje zuma da utsun wuce muje zuma wa ga a ga kutiji wani ciwule baa wadda ya kutiji a ni durowa ga wajina wuji mm so ciki ya sauki labiya yi a ci gaga to katun ya farko na igba ya alamar ya tishewa wona man jigan annafo ne zawa ekpo zana wafawa zane ko watun zane ba ta ta wazifa da garin wazifa ga wale appointment garin annabu ko fe devon ba dapo da tishibo amma zandoro epo gabe ya unibe waza yana fasayo ano alaiha so sha lugwa so sha lugwa to yi bayan bangaren ya zuga da wako ma dalilin wugwa ga iza wakowa bai kyau gele ga waji cancanta na wada tafsirin aya bai annabi yusuf alayhi salama ya ga ija'alni al'aka za inil ard inni hafizun ali mun jiji dalili bai ganna ke dai wa gele ga waji cancanta ya ce kibo ya tunawa da zai goyina sai wai wa magasusun sun ina bayani kin dona na biyu su fa su to ya zaki ya masarci ji na kauyirin waya talauci bai bafi na leda hali wuce wani da iyaka na ibuna ilimi na waje tsari kin dona wannan wuna a ganyen gici jiga na kunkuna ngalla awa marayuwa lokacin wuce bai bayi bayan ya gutuwa ban na nalo zuma na fi ba gona wayi ministan finance na da lissafi a nan yau lai ga gagiye in ga agiye yi wujiwo in gici ya gutu a ba nan abbe ga gama ya zawon gizi madan lokin dana kafi ya gutu a bayan dagin nan zuwa na wujiwo gba ko ya gubo guta mu ga dukiyar na ji ban nan zawon ji ji shi bai yaji fet su bai madan da wuncin man jiga wa gadde ilimi ya ci matsalan da ce ji kokari wa ebo amana da tutsayin rayuwa zawon gizi ke koyan ci na nole man jiga ga tubo a ga mu taklifi alhamsa gaida da tubo ngai kan da ce koyan likalan ce laje wajibi ta ci zaune wa wani kan gijo lokacin wale ga kimbo adde zai da ilimin shari'a nana kwa da zai ji dina amma tsamin ya bere shiwagi mudabwa so shawo ta kawo ga kwanna goyiri kin da su kufe wani wadda bukatar shiwagi wasu gaskiya wasu da yin zan da wajin kin da shirya wani to a ga halin no ka dai da shi da kin bu kanga wajibi wa amma bai da da shi wai mustahabi wai kanga amma wai wato na da ilimi wa na haramu ya wayo na wasa su amushi na ko da ilimi wa ma kai wa gire shi wa haramu ya wayo to hukunci ya al'akamu taklifiya kin nan gata tiya bona. mun je kan da cewa wai laje kiyan wajibi ya za lokaci ne zagaye su da yan e ci da nan kan mijin ya wafa mai baya da ya ci da to wajibi ya wai kan ga amma zai su da ya ci da nan mun je ga mustahabi kini gibu a zautu da kagbo yin shena yin haƙƙi yin yi mito na to ko mu'amala ji bai zagi etiyan elezon guba na zane haramu na wajen yawon muna wala gutso gizaji wala gizaji don alfasha abe ki wuga yin lashi babu tutu hakin na jini to biyan wuce man shiga kan doro gabe le ga waje cancanta ya kundoci le fi da ba o jiki yan wacce wayowa wadda gba kawsun da ce shi na al'umma je da bukatu kin bona amma ya miyu zije wakpo ko zije waton musamman yi na wasu eto so da zan da kawo da ya gya alawa ya na sai wake zai dabo ko wadda shi appointment dubu hamsin dubu talatin amma ba ka'ida shari'a ezu ya gani bai wa zayen energy amma da rurayen zamani layi ba ni zandora bi cibilo wago ibayen e etuwa ko ekponci kowa irikin da dai ji siyasa ba ni zandora lokin zi peyo zi ji godfather na gagabe gafana yana a kwala ya hunde yin juda gammantin na wani ala ayya hal a takaice dai idan ya ce ga ya tuna wani waza da na wasu amanin kuma dai ilimin man shiga laifi da ba tun gama la aya kur'anu ga hadisi wa ya ji nawa gani laken ni lugwa na kace wajiban nan hadisi ya kpako bai shi tun ceto ta bai gutsu an yi ci عن عمر بن خطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم سيدنا عمر سوچو بي بيوري وغم غا النبي صلى الله عليه وسلم غام سوچو كاي مسلمي جنا يا شكوتي غني بي emanci jina je kuti be ko shaba bawai ba ta yin wani shari'a nan wuna wa je bi windo na biya na ga shabaki na ga da wani ajiye da annabi sallallahu alaihi wasallam ga man kana halifan falyad billah aw liyasmut e pa e zo yan ku ci jiga be be to ci wajibi yan gai wallahi tallahi billahi illahi la ilaha illa hu ko kwa susu e bana hatta be zadde gaskiya na ya wagun mi be kiyo be ku ci shi annabi sallallahu alaihi wasallam ga kuti je tika ya wace waju ke albarka ngala ga kai gizu ku in nawa da shi shijin daga Kano dubu goma ga shi wujo wa be kuna zai bin shi na ga wake shi me wa gaskiyu Wa ga wallahi tallahi dubu goma min shi daga Kano annabi sallallahu alaihi wasallam ga mumhikatun lil baraka wani shi albarka yin arziki zaya buguwa ga kawa da gaskiya ya bawa cewa shi kuti ba ma kai za a ga wadai ga waga ina mishi na dana gaski yi gama da wani amma sai wa shi kuti yi gaji mu ma mun ji ga hannu ba. Kawai wani toti gaskiya bu bugo yana laza shi kuti nun ba ba yanzu ki ya gani bai kuti ji sai da ke fabe da biyan hukuma na na shari'a ya dama ga zaga bai kare mu madara ne mu jikiya mu shi kucina riwayan da ce dina umar ga fa wallahi ma alaftu biha منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ga wallahi mi shi kuti betoci mi shi kuti liya tunna mi wana nabi sallallahu alaihi wasallam wuna wuna zakiran wala afiran Allah akbar gami shi kuti sai da na umar gami jinwa tun na mai wana nabi nayin ga ya gashi kuti bai mance ji na ma mun shi gubiya ka da ma za zakiran wala afiran mi dai ga tewa ga lalle al'amarin na ci ga to me shi kuti tuba wala afiran a ci gaga e zazan da ci me ba umar shi kuti da ya zo wucin kuwa na ji faruwa na sai na umar game ya jikin yau me gwaga wuce ya sa misali mai bebe ta zai ya ce gani wa ni shi kuti bai babu wuna ko bai yin doci yau in ga wani lamun so da ki yau ya e zaba Ngai ga yi wala afira ai hakiyan an gairi annahu halafa biha me ba zazan do ya sa na shi kuti bai manci wujina ko bai yin doci na ji na? na yawugwa gan ya san emanci jitu na kuti bai kushe emanci haji gani bai indoci na jigun a jikuti bai yana hatta bai su kutu yawa gan wani tiyan kibo ya uziri na gbota ya buru hukuma wana hadisi ya buru عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه qala sulaiman ibn dahud annabi sallallahu alaihi wasallam wani ba za ya tiye ta yi annabi sulaimanu ga sulaimanu ya gina dahud amince tsoci lufiya za guba ba un ga latufan na laila ala saba'i na mi yi miye ji za sai mi lokata zandoro ba kwe shi ni ibo kagbo wato ga kabu na soko jin annabawa jinan wace zandoro adde kabu yana kan face kabu na gama ya wugu ga mufa la mun na yiki etiyan kuti wallahi sai mi ga lokata ya yi mi adwa ni mi ni mi je wani atura bai mi shi dan kendo na nabi dahuda so bai mi shi dan yana ni ga lokata zandoro to na ga ife gabe mishan doci wani jigan ajin dabe yi mai guba guta ya ɗagi mishan ya nga ya yi daji biya na bi dawuri ya ji bi sulaimani zan na shi nga ibe yi mishi dan nga fi bible ya yi mi dan na jajin a bai yi na ya na ji maga ya yi daji bi ba wani na kabo ya jibe biya na biya kya kan ya santu tun na shi ya annabawa shi dan na ibe yi mishi dan wasu ga ganga ka dawo da wasu umbe regret yin mi dan yin ku ya kana ba ba ka ba go regret e tuna soko da annabi una annabi annabi soko en doro uji na be wa yo daga ba socho so a cin za mu ci zai uji ne ba ne lami tare wallahi tallahi son zuciya ya america ci be london ci ina e mi canje lobe yi ko kona da wannan sura na je jiza kwata da na bible gawa mucho rayuwa na je lobe yi kwata da na rayuwa addini ya jiga da wani mary na jajin imani bai yi maryam na sura na na maryam a aka lucha gwa nga to sun ba to foto yo be teti de de titi teti etun egban kawai a tare lo da addini so kuka ozi ga talidu annabi sulaimanu ce ga ga wallahi na dakata yi mi addu'a ni mini mi mi joye shi ni ndo rama salidu kullum ra'atin min hunna gulaman zandoro ta cabo ma su ga ma e gibagin na na mawa madana katilu fi sabilillah e ginna wa gukun da ya kpayin tsoci wallahi latuya dini ya tsoci enu shi kuciya na da wana faƙila lahu a cagagan da nabi sulaiman ya ga kul insha Allah ungagan na zuna gaggaga unga ba su ko falam annabi sulaiman ga fatafa na annabi sulaiman an lokata yi mai addu'a ne shi ni kendo nu jalikawlina kendo nu mi gawa jina falam talib min hunna illa imra'atun wahida yi mai addu'a ne na kpata da na magina sai ni mutu ma ke mana nisu insan zawangi tukun a ce ya zuci ya da yau muke ji zawangi mai guca e gi wuce gumiya a laita wuke gumiya ƙal faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abu raira ce ga yayi ga tuci soko sallallahu alaihi wasallam ya yi labarin na zo na gawai gaggam lauƙala in sha Allah lam yahnaf gada Sulaimanu alaihi salam wuga insha Allah gaga kendo na wabi wina da waje kafara ya kuti jinna amma ga wale kafara ci e waki waye nan ga na waji e nan ga agbo zuma na un gbo zuma nga ye gina nga ndoro amana amma giba gina da wuce kafara ci tubo wa kana zalika darakan li hajatihi Allahu akbar wuci ta fe ina la bukatu de biyawa na ina yi guri una e pauna mutu guri tuba e baki bo insha Allah na nuji kiyan un lugana a ga bai a ga ga biyu ne insha Allah na ga zai ga biyu na ga mala'ika malakun jibril na su kai tulo bayan annabawa jina ngai zai gabi gaji jiga insha Allah na Allah akbar to ka tuna da hadisin na wani ngai ga ganza an doro na shi kutica insha Allah jina to wato zanna ji ka fara yake yan kuti jinwa Allah akbar e bona ga insha Allah wajula albarka lo ene zaga kwa injina mm. da waji gafara man ga hadisin na wazi da santu da waya musulmi aga ga annabi sulaimanu tson bayan tsocin dena wuce alikawali irin na jina guri umasha nole ga wazi da bu na indoro yi jo na karayi indoro wa bin jijina ga hotel sandabu ma ala haula wala quwwata illa billahi la ilaha illa min waya mi jinwa mi boka sai na toce ajina annabi sulaimanu annabi soko zai da soko zai je cikin bodo jaddaba adda zai ji soko yabo irana na ka tuna hadisi ne ke wuyi nan ga ga mini yabo jin zaguru jo wato etun guru haji be ni guru haji ba ibada kandoro iza jayo na a fegin biya ci na dole manufu yi manufa wangi hadisi yin guru a abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man ya ala yaminin sabrin yaqtatihu biha ma lam ri'in muslim annabi sallallahu alaihi wasallam gazan doro na gashi kuti etiyan ayegbawu akuti jiwoti gama na wana wuji bayan doci ba ya tafi hubi ha malam rai muslim egbode wunde dukiya zan doci ugo egboro okuma hukuma kendo loya je jiya da sun gama na yabo agwa dukiya zan doci na ami gumbi anyi zai da sun bai zai wulawa na agowa ga yawa kaza dakata ka tan ebo ka taunu lona agowan na biyu dole wani ji faruwa a sharri fatuza daga wa zalumi sun biyu uzun ga mana be ga mana to zandoro na gajiyen nana annabi sallallahu alaihi wasallam ga huwa fiha fajiran ga mana mawazu ita al'amarin wuce bu huwa fiha fajirun so to ga tika bu wa shi kutin na ga mana zuci wuje gaskiya da ba to laki Allahu wa huwa alaihi gadban zanna gube toce te wuje toce wa nazalat so fe caya bai wani gani ga innal ladhina na bi adi Allahi wa imanihim samanan kalilan arbe zo bayan ay bugu adewa ga musulmi tuya bai kuti je tiye ga mana kendo na mu tuye zan doce shi ga lo yegboro hukuma zunga mana fibo abe yiwula riube nga wundere amare waje kuti to kwata ya zadi tsamini wabe gumbe su kwaye bo dukiya na waje ya tsaya nina daga da yan wuce ya e tsoce to ide hadisi guba kidan babu nan ya wagan ilawun gumi su ne عن الأشعث بن قيس رضي الله عنه قال كان بيني وبين رجل خصومة asha sai ya giyan kai ga bidde ke ya ga dan ubo gani be iza ba gindoci fi bi'irin ita alamar yan goga fata samna ici la kara yin ke yayi na lobayin tuci sako fata samna ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهداك أو يمينه النبي صلى الله عليه وسلم قام يوير يقبع etiyan kara na wala bai da na ko kwa kutishi ya wala karu bai na kuntu idan ya halif nigata zaga ne mushi kuti wala yi bali wanda yi wani na midaga bai da na wada a zuwa kuti a unga kutiji wala yubali bali ma ji damuwa yi laifi na da kutijin nona فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم sallallahu صلى wa sallam وسلم في ma halafa ala mini sabrin iza ga ya wuce kuti jiwe ga mana ya tafi biya ma in musulmi na la'azikin ya yi musulmi ya je yi na yana lauje kuti na dawana wa fi ha fajiru mutu ba kyau ga gama na zuci wuyo laki allah wa wa alaihi qaddad to sababi ya hadisi na igba man gina mukarrar ruga da nan ya ba su yi abdullahi bin mas'ud na to mai yin al'ashaf igiyan kai ba ta yi gani ga wani gan amma na da bibe da sababin zai ji la annabi sallallahu alaihi wasallam shiga gannana bugu hukunci na alikali gaba na etiyan gbangba wani wato wajen aji tabbata amma al'amarin zai ji ba hukunci a nan wakil a to gani betoci da bayyana gaso da alamar yabo nan Hmm. hadisiya bai yagi kini na na ngayi hadisiyan sabita ya gini da haq al'ansari na yi madina cina annahu baya a rasulallahi sallallahu alaihi wasallam tahta shajara sabita ya gini da haq mutakpatun wa musulunci da milatu ba wa musulunci da nabi sallallahu alaihi wasallam ce ma wa anna Rasulallah sallallahu alaihi wasallam qal annabi sallallahu alaihi wasallam maga da na wucin gama halafa ala yaminin bi millatin ghairil islam zandoro na gashi kuti ci alamar doco kuma shi kuti naji takban doci na jiyan musulunci ba na kaziban kutin na ke yi tiye gama na muta'ammidan wuce kaci ci shi kuti nan fahuwa kama kawal alamar yin hukunci ya kucin nan ga fayu ya cikin donin niyu da gawin gayi ne ya gajen nan ga ci gama na wana to ya gagbaye gama nan nan ga cin ya zaga wa man katala nafsahu bi shay'in uziba bihi yawm al-qiyamah a ci a ga zandoro na gatita ciwu gani be ne girayi ne e biyu law bidin law bombu ladana ka yiri kendo Eh, suicide bombers ya dokun yi na annabi sallallahu alaihi wasallam gaza ndoro gaji wuna bomba na wadda na kaci hagu mini wuna ga gaji wa zaba fa kiyamaya walaisa la rajulin nazrun fi ma la yamlik nazrun emice hun tatti zabuwa ne na wuji mallaka wana misali izadewa e don wuce mi gawa la dubu goma ji sadaka umar da gina dubu goma to yi mice na dai mana da wani wadda ka goya na ko mice mai ganga moto ka zatara umar da moto moto za shi yau to yi mice na wadda amfani riwayan da cewa nabi sallallahu alaihi wasallam ga wa la'anul mu'min ka katlihi wu a to ezu bukparu ke musulmi kewa ga zai gira musulmi ne wurin to nga mala man jigar atta kafiri ji wa bula na buta tiya bayanin amma wa ta kafiri bula na ta wani wo muje musulmi wa kan doro kin da aya qur'anu gwada ni kafiri na ja nabi fejin alkunuti keda dole so konnin mini kafiri mun ce wa mabashi musulmi da mucin zautsuwayi musulmi na mimba bai wula na wa magin tarawai kiwu lugwana ga gana kiwo bude wa ake wasa wannan za da yi na muje zaguru wasu muje zaguru wasu riwayan da ciwo annabi sallallahu alaihi wasallam ga wa mani da'a da'awa kaziba zan doro ga bai zakarai ce ga mana gugon ya kaza ku ga daki yi kaza ya takassara biha ebo de mu guyi kara da sunna confirmation of karate nole ga ina abba na wadawa ko gani ni gin mutunco eti gamana a gamana sadakot bugowa gwa kaza wugin ya tinye kaza ebo ya gamana ne sun tawa koya na wuce bewai na annabi gaza ndoro galotun na na lam yazid allahu illa qilla wa biya da dukiya na wani waza da na sai ne kike sai kike zun manata ta zai ebo yana wa gogubo na rayu yi karagwa ne wa abu ba yi gagama na zutu wato adiyar wujin da shi ya giwun zagi na cin ba na gadda cin leba bai bayan wa ya giwun zagi cin na ci da jikiya ci da sun ya ya emi mi ba bai bayan da a takaice har tuku ba na ya kodi bau da bai ya giye ya gi ba dai sai loya ji samu dawo da zuga manaji tsaka-tsakan ta yi nan wallahi tallahi abuwa bai zamunci yi ba dubu da rikoto gama na don waka zala ka mu bon waka zaji ji waka zaji da mai gude bai loya ji ci buwon wuce Karci wuke ya yi giun na ya yan wani ya giun jebi mai gumi mu bana wuke ga gujin wanwaya ya e bacin leban na dina loya gujin wanwaya tuwatsun bujin na jigya daga dadin wunde kabo na iri dai zai ji bocci za ga yaji mambo wuce da ya lotun na hami gube loya ji wani ji bocci zai diyo to ina wale ga zanen da asare zanen da asare da tun ne fogukin giwa wuce to mutu to loya wula zuwa eh, wa zuwa ne da wucin wagan musulmi da wuce ya gani bai kiyan hakiya ya giwon yana ya zacin wa yana ya zo tugan uji mai bana ka buguwa kiwi jawa kiyama da su kusi bai kiya ci ne na gayi gurgudun yin karatun yau gurgudun ni bana soci albarkudin bai gacin bici na soci fa gani bai subhanaka la hamma bihamdik ash'adu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik